ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Ta ƙi zaman aure kashi na talatin da uku. Kin dawo Safina? Hajiya ta faɗa. Sai Safina ta amsa mata ba tare da ta kalle ta ba. A lokacin ni take kallo. Na dawo Hajiya, na karɓo files ɗin gobe zan tafi asibiti na kai to Allah ya taimaka ya raba lafiya amin ta amsa sannan ta ɗauke idanunta ta zauna a kujerar da ke fuskanta ta sai kuma ta sake dasawa daga inda ta tsaya Anta Safina kin santa ne? Na kalli mai tambayar. kila su masu lura da kallon da take min yayi yawa. Ga mamaki na sai ta amsa da cewar a'a ban santa ba. Wace ce ita? Ta yi min kama da wata ƙawata ce ta yarinta. Nura ce ‘yar wajen anta amarya, wadda mijinta ya rasu. Allah sarki, Allah ya masa rahama. Ta juya tana kallon mama da ke amsa da amin, sannan ta sake kallo na. Har maka baro ɓangaren babu abin da take sai kallo na kamar wata baƙuwarta. Ban kuma san dalilin ta na ɓoye cewar ta san ni ba. A ɓangaren mama na koma na zauna, har dare ina jiran dawowar mijinta saboda mu gaisa. Bai shigo ba sai bayan magariba a lokacin da ake hada-hadar sallar isha. na yi mamakin yadda ya murna da farin cikin ganina babu wata kyama har na sha'awar ina ma a ce shine mahaifina ba baba ba zama yi a fala yana ta min nasiha akan haƙuri da rayuwa na halin da na samu kaina a 'yan ƙananan shekaru na yi masa godiya ya sa hannunsa a jiyo ciro dubu goma ya bani a'a na gode a bakin gaskiya ta ba zan karɓa ba domin ko na karɓa ban san me zan yi da su ba sai dai na lura hakan bai masa daɗi ba domin rufe ne da faɗa a dole na karɓa ne masa godiya tafi ɓangaren hajiya ki ce na ce cikin yaran nan duk wanda yake nan ya sauke ki a gida to na miƙe tsaye nema mama sallama sannan na fice daga falon yana ta kallo na ɓangaren hajiya na dawo na san mata da abin da alajin ya faɗa sai mutumin da ke tsaye a gabanta yayin da take zaune ya juyo ya kalle ni a nan ma wani mamakin ne ya ƙara kama ni mutumin nan da ya taɓa yunƙurin biya min kuɗin siyayya da na a wani dare da muka fita tare da Hafiz. kamar na san ki na buɗe baki kamar zan yi magana sai kuma na yi shiru ban san me zan ce ba ni dai ina saurin gane mutane shi yasa na gane shi nuru ce yar wajen anta amarya ita ce wadda mijinta ya rasu ai ban sani ba Allah ya ji kanshi da rahama amin ku tafi tare sai ka sauke ta ka wuce nur ga abdul nan zai fita yanzu sai ya wuce da ki ki jira shi a waje oke na juya na fito daga ciki ban san wace ce motarsa a cikin motocin gidan ba da haka na zauna a balkoni har ya fito kika zauna a ƙasa ban ce komai ba na miƙe tsaye na bi bayansa maka isa gurin wata sabuwar mota sai da ya fara shiga sannan na buɗe na shiga gidan gaba ba tare da ya ce min komai ba ya riba sai fice daga gida ina ne unguwarku a lokacin da na ɗago sai na ga idansa a kaina suke na faɗa masa na sake mai da kaina ƙasa kamar ba ni ba na ji lokacin da wayarsa ta yi ƙara ya amsa hello safina sai kuma ya shiru yana sauraron abin da take faɗa masa yanzu na fito gida amma zan biya ta can sai na zo miki da shi shi kaɗai kike so ko kuma da wani abin na yi shiru ina saurarensa kamar wata munafuka kafin na ya ce oke sai na dawo ya aje wayar na ɗago zan kalle shi idona suka faɗa cikin nasa da sauri na ɗauke kaina yana jin sautin murmushinsa. ban sake kallon gefen da yake ba maka muka isa unguwar ka sauke na anan unguwar ba ta da kyau can ciki na faɗa kar ki damu amana ki aka bani sai na kai ki har gida yadda ya faɗa haka ya aiwatar har kofar gidanmu ya isa da motarsa ya faka ni kuma na buɗe na fito zan rufe kofar ya ce ba godiya ban ce masa komai ba na rufe motar na gode masa sai ka ce roƙonsa ne ya kawo ni sai da na shiga gida sannan na ji motar tasa ta bar kofar gidan Karim. Yana ida da sallah asuba ya shiga kicin ya haɗa yaransa abin kari domin yin bata musu komai ba tun da ta dawo gida. Kullum shi zai haɗa musu abin kari ko kuma ya sa a kawo musu daga restaurant kamar su tashi daga bacci. Yanzu kuma girki ya zama wani abu da yake sha'awar yi. Yana samun nishaɗi a girki, musamman idan yaran suka farka suka same shi a kicin suna hayaniya yana aikinsa har ya gama. Ya karya tare da su, wani sa'in kuma ya zuba musu nasu, shi kuma ya tafi da nasa ofis. ko kuma su tafi da nasu makaranta shi kuma ya ci a gida idan ya fita sanan ne yasu da take sakuwa ta gyara ko ina ta ɗora na rana tunda ta dawo gidan bai taɓa leka ɗakinta ba bai taɓa ce mata ufan ba ita ma kuma bata bari san haɗu ba da zarar ta ji motarsa ko ta san lokacin dawowarsa sai ta shige ta yau ma sai da ya raka su har gurin bos sannan ya da ya zauna ya ci nasa abincin bayan ya gama ya miƙe tsaye ya shiga ɗakinsa ya yi wanka ya shirya cikin ƙananan kaya ya fito yana rike da laptop ɗinsa da wayarsa sai kamshi yake zuba ya yi kyau sosai ramar da ya ta ƙara masa kwarjini da haiba sai da ya fice daga falon sannan sura ta sako hazatanta ya fice gaba ɗaya dainin ta nufa ta tsaya tana kallon kayan karyawa da ya shirya biredin da ya gatsa ta ɗauka ta taɓe baki ta shinshina ta aji sannan ta ja kujera ta zauna tana buɗe filas ɗin ruwan zafi a daidai lokacin karim ya turo kofar falon ya shigo domin ɗaukar walet ɗinsa da ya manta a ɗakinsa kallo ɗaya ma gurin da take zaune ya ɗauke kai ya haura sama ya ɗauko walet ɗinsa ya sake ficewa yusuf bata taɓa jin kunya irin ranar ba bayan amincewa da aurensa da ta yi wannan ne abu na biyu da take baƙin ciki a rayuwarta jiya ta kamar ta fasa komai na gidan nan don baƙin ciki tuƙi yake a hankali har ya isa asibiti ya faka motarsa a gurin da aka rubuta Dr. Karim sannan ya fito ya ɗauki kayansa ya rufe mota ya shiga cikin babban asibitin ana aiko masa da gaisuwa yana amsawa ofis ɗinsa ya shiga ya fara duba takardun da ke gurin sannan ya fita ya fara duba marasa lafiyan da ya kamata ya duba bayan ya gama ya ya zauna a ofis ɗin nasa feshen ɗin da ke shigowa suka fara shigowa yana duba su mutum na uku da ya shigo ita ce safina tana sanye da dogon hijabinta har ƙasa sai dai hakan bai ɓoye cikin da ke jikinta ba har ta zauna ita yake kallo sai da ta aje jikar da ke hannunta sannan ta jingina bayanta ta kwanta a jikin kujerar tana kallonsa wai ke wace irin yarinya ce safina ni ɗin wata yarinya ce mai wuyar warke ciwo wata yarinya ce da ka koya soyayyarka kuma kake ƙoƙarin guduwa bayan ka yaudare ta da farko gargaɗin da na miki da kuma tazarar da na baki daga lokacin da muka yi ta ƙarshe zuwa yau ba ta fahimtar da ke na rungumi ƙadarata ke ma ki rungumi taki ba ka rungumi kadara saboda Yusra tana son ka tana kyautata maka yanzu ko kuma dama can ƙarya kake min kace ba ta kula da kai saboda kullun ka rika samun biyan buƙatar ka da ni kaya breaking heart ina da farko yanzu kuma bayan na saba mu'amala da kai na saba kwanciya a kirjin ka. na saba da soyayyar Ka kake tunanin sake guduwa ka birni ya mike tsaye daga zaunen da yake ya nufi sa ya bata baya kana da kyau karim kana da kuɗi amma duk wannan bai tabbatar min da ina son ka ba sai da ma'amala ta haɗa mu all this while na kyale ka ne saboda ina ɗauke da cikin nan me kika zo yanzu tashi ki fice daga ofis ɗin nan ba ka da wannan daman saboda ba dan kai na zo ba saboda cikin nan ne na dawo da awon cikin nan anan. nan a nan zan yi ta zuwa har zuwa lokacin da zan haihu ya dafe wundan ya riƙe kansa namiji zan haifa suka ce kuma ina jin alfahari da haka Karim ya ɗauki lokaci a haka, kama wani tunani ya zo masa. Sai ya jiyo da sauri ya kalli cikin nata, sannan ya kalli fuskarta. Sai ta yi masa murmushi. Fita ki bar min ofis. Ya nuna mata kofa. Za ta sake magana ya daka mata tsawa har sai da ta zabura. Fita ki bar min ofis na ce. Ta miƙe tsaye da sauri ta ɗauki jakarta tana kallon yadda ya haɗe fuska kamar bai taɓa ganin ta ba. Ta fice daga ofis ɗin. Dawowa ya zauna akan kujerar ya dafe kansa ya rintsa ido yana numfashi da ƙarfi ya girgiza kai kamin ya ɗaga hannunsa ya bugi tebur ɗin yana jin wani irin baƙin ciki mara misaltuwa it could be a joke maybe tana gwada shi ne if not ai tana da hankali matuƙar ba wata manufa take da ita a kansa ba ba za ta taɓa sha'awa haihuwa da shi ba alhalin tana da aure ta ɗauki ɗawainiyar cikin da ba namijinta ba ta kai masa ya komai ba za ta fara ba abin da zuciyarsa ta raya masa kenan Haraj ya samu sassaucin ci gaba da aikin da yake. Sai da lokacin tashi aikin sa yayi, ya tana da bashi da abokin hira ko shawara a yanzu. Domin Hafiz is no more, balle ya faɗa masa sa ko damuwarsa. Tafiyar ya Nabil karatu ta zama ta buɗe min wani gurbi a gidan. Domin ruwan da yake dibo mana da safe, yanzu nauyin ya dawo kaina. Ni nake cika gidan da ruwa, ga jikin na ba mai son wahala ba. Amma haka nake daurewa ina yi saboda gujewa hayaniyar baba ba na son ya jefe ni da wata kalma mara daɗi a yanzu haka ma ba fita nake son yi ba saboda idanuwan mutane na kaina idan na haɗu da ƙannan zafir har jefa min magana suke kamar ni na so mutuwa auren ko kuma zaman gida a haka dai na daure na danne zuciyata ina ci gaba da rayuwa a gidan ubana rana wata laraba an talare ta kawo mana ziyara har da tsarabarta domin ta daɗe rabanta da gidan raban da na saka ta a idona kuma tun a gurin gaisuwar hafiz na yi murna sosai da ganinta. Tana cikin gwagwanni na masu hankali da ta adalci daidai gwargwado. Yana zaune kusa da ita ina wasa da ɗanta Ridwan, wanda ya kasance kwazin ne a gare ni. Sai tsokana ta yake. Ni kan baki na ya mutu, bana cewa komai. Hana ce ke ramawa. Sai Umma da ke ɗan jefo magana sama-sama. Gwagwa ta shafa kaina zuwa bayana tana murmushi. Ta ce, Ka sa min yarinya a gaba, saboda yanzu ka samu ta yi lafiya ko? Ai da a da ne ba za ka iya da ita ba. In ji waye, ko a da ne zan iya, kawai ina ɗaga mata ƙafa ne. Anta Larai ta buɗe jakarta ta ɗauko gora ta gutsira tana faɗin Nabil an tafi ko? Ya zo min ban kwana ai, Allah ya sa ai karatu cikin nasara. Amin. Na amsa ina ɗaga kai, na kalli Ridwan da ke shirin tafiya. Zaki dare a nan? A'a, idan dai kaya wato ka samu abin da za ka samu, sai ka dawo ka ɗauke ni mu tafi gida. Ya Ridwan, har yanzu na fef ɗin kake ja? To ya za a abincin a nan yake ya amsa wa hana da ke tambayarsa domin tun tashin mu. ya yi ridwan ba shi da wata sana'a da ta wuce jan nafif da ita ya riƙe gidansa yaransa da matansa biyu har ma da mahaifiyarsa Allah taimaka cewar umma da mu muka amsa da amin sannan ya fice shinkafa da miya umma ta girka saboda zuwan antilare bayan mun ci mun yi sallah hana ta ɗauki awara ta fice wurin sana'a da ta zame mata dole ne kuma na zauna da antalare muna ta hira a cikin hira nake gutsara mata irin zaman da muka yi da Aisha da yadda ƴan uwansa suka jajirce wai ba za su ba mu gado ba dama can Allah ya gani zuciyata bata nutsu da yarinya nan ɗari bisa ɗari ba makircin mata yana da yawa ke kuma ba wayo ba kuma ba mai tsawatarwa a tare da ku dama a ce irin gidanmu ne da muke haɗe kin ga wani abin ko don ganin idon uwar miji dole a bashi ni kaɗai nake zaune kuma kowa da ɓangarensa amma hakan bai hana ta cutar da ni ba. Gashi ya yarda da ita, komai aka faɗa masa akan ta baya yarda. Ki bata da Allah, yanzu ai mai raba ta raba, Allah ya baki nagari, ita kuma sai ta je can ta ƙarata. Na yi shiru, yana zane a hannuna da karan tsintsiya, kamar na kira sunan gogo. Antilare, na'am Khadijatu. Antilare alfarma nake nema a gurinki. Na san baba yana jin magana ki. Don Allah ki roƙa min shi ya yi haƙuri, ya ce ya yafe min ne magana da zafir na kora bukatar ta ne ba tare da na kalle ta ba domin ina jin nauyin kallon idanta a yanzu zafir din ya dawo ne aiko ya kai masoyi kuma lalle yana son ki da gaskiya bawan Allah bai dawo ba yana da zuciya sosai wataƙila ba zai sake sona ba har abada amma ni ina son a duk lokacin da na gan shi na kuma samu dama na masa bayanin da zai gamsar da shi cewar ba wai na ƙi aurensa ba ne saboda ba shi da kuɗi na lura ƴan uwan shi har yanzu gani suke kuɗi na na bar zafir idan har yana son ki da gaske zai dawo ai mai son ka bai ganin ramarka bai ganin tsufarka kuma shi ma mahaifinki ai bai dace shata muku layi mai kauri haka ba saboda zuciya ba ta da kashi dan Allah ki masa magana ya ce ya yafe min zan masa magana idan ya shigo Nura har yanzu kina son yaron nan ko na ɗaga mata kai ba tare da na ɓoye ko jin kunya ba zan iya faɗa ina son zafir a gabanta dokuwa da na san a yanzu ya yi min nisa sai na ji ta yi dariya tana buga bayana ai ko dai har ina cewa Ridwani ya shigo ko Allah zai bashi sa'arki sai a yi tuwo na mai na tankaɗen bakin gado murmushi ne kaɗai abin da zan iya yi na kwaci kaina a wannan lokacin kuma shi ne sai dai ko kaɗan manufar da take son isarwa a gare ni ba mai yiwuwa ba ce sai idan tilasta na baba zai yi ya ƙara min auren dole baba bai shigo gidan ba sai da yamma lis ya dawo a gajiye na ɗebi ruwan wanka na kai masa ya yi wanka ya fito ya zauna kusa da uwarsa yana cin abinci suna gaisawa yana alwala magaraba na ce tana yi masa maganar zafir ai wannan duk da ne yanzu kan komai ya wuce ko lokacin da na mata wannan furucin a fasace na yi mata shi yasa kuma na lura a wancan lokacin tana son ta biye wa zigarsa ne ta bijire wa umarni na amma yanzu komai ya wuce duk da haka dai ka ce ka yafe ka san bakin iyaye lalle ne haka ne To na yafe ya lare, kina shago banur. Ta yi murmushi, ni ma murmushin ne ina jin daɗin janye takunkumin da baba ya saka min a tsakanina da zafir. ake na shiga na sallah, bayan na idan na fito ne ma anti lare godiya, a lokacin baba yana masallaci. Shigowar Ridwan da mintuna kaɗan, baba ya da daga masallaci. Suka gaisa, Ridwan yi masa alheri, sannan ya fita waje yana jiranta. Ne kuma na yi mata ban kwana, baba ya raka ta har waje. suna tafi suna hira suka fice daga gidan hana na shigowa na labarta mata cewar baba ya ɗaga min ƙafa a yanzu ya ce ya yake min na magana da zafir na yi zaton za ta taya ni farin ciki ne kawai sai na ji ta fashe da kuka mara sauti hankali na ya tashi da sauri na dafa ta na ɗago kanta hana lafiya na gaji da rayuwar gidan nan nur tunda mama ta tafi bamu da jin daɗi bamu da walwala zuwan umma ya ƙara mana matsuwa kuma ba mu isa mu magana ba ni ban taɓa talla ba sai a wannan karan idan na fita da la'asar ba zan dawo ba sai bayan isha dole sai na sayar da komai in ba haka ba kuma idan na dawo sai ta fara faɗace-faɗace ta ce ƙeta nake son mata baba kuma ba zai shigar mana ba sai ita kawaye na a yanzu babu mai tallace ni magana na har ta kai makarantar mu ta boko gashi yanzu mun fara jarabawa muna karewa za ta kirkiro wani abin da zai hana ni zaman gida da safe yanzu kina gani yadda karatun addinin ma na bashi saboda tallan nan gaba ɗaya rayuwar gidan nan ta ishe ni nur ji nake kamar na gudu tausayinta da kuma na kai na, ya kama ni idan har ita za ta faɗi haka to ni na ce mi kashi uku na hukuncin rayuwarta da ta gidan hana bata shiga ɗaya ba domin ita har yanzu ba ta kula kowa balle a raba ta da wanda take so kamar yadda baba ya min ba ta yi aure ba balle ta haɗu da kishiya irin aisha wani abu na rayuwar da har yanzu bata sanya sa yake ba ya muka iya tun mama tana gidan nan muna cikin takurawar baba balle kuma yanzu da bata nan ni ina ganin idan kin kare karatun ki, kawai ki koma gurin mama ki zauna ke ji daɗi kuma mijin da take aure a yanzu yana son mutane ba kamar baba ba ta kalle ni hawa yana mata zuba amma kina ganin baba zai yadda ba zai yadda ba me zai hana idan ma bai yadda ba ki yi wa antilare magana za ta sa baki kin san kuma baba yana jin maganarta ta fara share hawayenta Allah isa ta miƙe tsaye ta cire hijabin ne kuma na tashi na fita waje gurin aikin gyaran wake wanda kullum nake yi da daddare tiya uku na zuba a tire na shimfiɗa madaidaiciyar tabarmar mu na zauna kamun na saka hannu a waken wani yaron unguwarmu ya shigo ana sallama da nur je ka ce waye umma ta bashi umarni yaron ya juya ya fita gashi malam baya nan bale na ce nemi izini a gurinsa yaran yanzu kuma ba nutsuwa ce da su ba musamman zaurawa tana magana tana kallo na wataƙila so take nema ta ba daidai ba ta faɗa min ba daɗi ko kuma ta haɗa ni da baba idan ba haka ba me na cin fuska ita ba zawarcin tai ba kamun baba ya aure ta su zawarawan dama daban suke da sauran mata salamu alaikum ya ce wai wanda ya saba zuwa ina jin amsa yaron zuciyata ta raya min karim ne Wataƙila ita ma ta fahimci hakan, shi yasa ta ce in tashi in tafi. Bayan ta ginda ya min sharaɗin kan na jima saboda gyaran wakenta. To me ya zo yi kuma wannan karan? Biyowa ya duba ni? Ko kuma dai wata matsala ce ta taso daga ɓangaren iyayen Hafiz da na tattare lamarinsa na aje a gefe. Ba kuwa mota ce da ban taɓa gani ba mai bakin gilashi. Ba ka ganin na ciki, duk da kasancewar akwai hasken lantarki a lokacin. Tsaye ne ina jiran Karim ya buɗe mota ya fito, sai aka san sa ya fito mutumin nan da na taɓa haɗuwa da shi a mall kuma shi ne dai wanda ya ɗauko daga gidan mama ya kawo ni gida hajiya nuriya kin yi mamakin gani na ko to ko dai yayi yi arba da mamakin fuskata ne shi yasa yake tambaya eh gaskiya na yi mamaki ban yi tsammanin kai zan gani ba na faɗa ina rungume hannayena akwai wanda kike tsammanin zuwansa kenan kar bazawarin ya tarar da ni ya ɗauka soyayya muke yi fushi Na yi murmushi ina rasa bakin magana. Dama me zan ce? Shi ya zo, shi ya kamata ya magana ai. Well, kawai hanya ce ta biyo da ni. Sai na tuna have a friend here. Na ce bari na biyo just to say hi. Hope ban yi laifi ba. Dama mu abokai ne? Tambaya nake a bakin gaskiya ta, domin ban san wata rana da muka zama ƙawaye ko kuma abokai ni da shi ba. Da alama kuma tambayar ta ta bashi dariya har sai da hakwaransa suka bayyana. Mm, ba ma buƙatar request ai idan ba mu zama abokai ba mun zama ƴan uwa saboda mama ko maybe na faɗa ina ɗan ware ido not maybe pretty girl banda jan aji ko da yake kamata yana gabatar da kaina ta ya za a yi abota ba a san juna ba ya miƙo min hannunsa I'm Abdul by name injiniya ne ni ina zama a Lagos for now ko da yake ni ɗan garin Kano ne haifaffen garin Kano aiki ne kai ni Legas. Kuma idan na tafi, nakan yi wata biyar, hudu, uku, harfi a can. Amma ina da mata da yara uku a yanzu. Kallon hannuna nake, wataƙila dai ya manta da cewa ni ɗin bahaushiya ce kuma musulma. Idan ba haka ba, me ya nemi min hannu mu gaisa? Karim ne kaɗai ya taɓa min haka, bayan shi kuma bana jin akwai wanda zai sake miƙo min hannu na karɓa. Nice to meet you, Abdul. Na amsa ba tare da na bashi hannun nawa ba. ba za ki gaisa da ni ba ba a min wannan halaccin ba tukunna ya yi murmushi tare da mai da hannun nasa dama dai na zo na gaishe ki ne halacci kuma za a yi miki nan gaba kaɗan abu na ƙarshe ba na buƙatar ki faɗa min komai a kanki na tambayi mama wacce ke faɗa min yadda kike da kafiya da rashin magana ban yi mamaki ba kuma saboda kina da kyau kin san mata masu kyau suna da rashin magana sosai na yi murmushi kaɗan sai ya buɗe motarsa ya ɗauko leda ya miƙa min ga tsaraba ki shiga da ita ciki a'a na gode ai mu ba ma kyauta a mayar mana ko dai ki karɓa ko na aje miki na tafi dan haka yasa na kai hannu na karɓa. na yi masa godiya na juya sai ya kira sunana nur na jiyo yaushe za ki je ganin mama sai da na yi nazari kamin na amsa da friday ok siya ya sara min da yatsu biyu ne kuma ne masa murmushi a matsayin amsa